Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a biyar ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM. da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni da kuma Nyamai a VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM wato Sando sink Masu gabatarwa? Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Sauran kwanaki goma sha shida a yi babban zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar, kuma yanzu haka duka jam'iyyun da ke da ɗan takara na cikin yaƙin neman zaɓe ga dangadan. Saboda haka daga yau za mu fara tattaunawa da 'yan takara ko wakilansu kai tsaye, kuma 'yan Nijar su yi musu tambayoyi masu ma'ana kan shirye-shiryensu na samar da cigaban rayuwa da kuma ci gaban ƙasa. Kuma a yau za mu hara da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar wadda shugaba mai ci Muhammadu Isuhu yake matakarar neman wa'adin mulki na biyu. Wanda za mu tattauna da shi a madadin shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu shine Uhumudu Muhammadu, shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa kuma daraktan yaƙin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya. Haka kuma za mu bai wa 'yan ƙasar Nijar damar yin tambayoyi kai tsaye akan manufar jam'iyyar PNDS. tarayya ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin. To, ka mu hara tattaunawa da Malam Uhumudu Muhammadu, shugaban ma'aikatan hular shugaban ƙasar Nijar kuma daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya ga wannan wakar mai kira ga 'yan ƙasar Nijar su yi zaɓe lahiya. saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Uhumudu Muhammadu shugaban ma'aikata a hadar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar kuma daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wadda dan takararta shine Muhammadu Isuhu shugaba mai ci wanda yake neman wa'adin mulki na biyu. Har yau kuma muna tare da wasu 'yan Nijar a Yamai da birnin Kwanne da kuma Zandar waɗanda za su yi tambayoyi kai tsaye. Hello, salamu alaikum. Malam Uhumudu kana jin mu? Hello? Salamu alaikum. Yawwa, kan yawwa to nan gaba kaɗan wasu 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar daga Nyamai birnin Kwane da Zandar za su yi tambayoyi. Amma da harko tambayar da zan yi ta harko zuwa yanzu yaya ka ga yanayin yaƙin neman zaɓe yadda abubuwa suke gudana kamar me za ka ce? Ah, to abubuwa lalle suna gudana daidai yadda muke so a namu waje wajen pnds tarayya babu matsala mun fara kamfen tun ranar da an ta da kamfen kuma shugabanmu kandidakinmu president muhammadu isuhu ya hita karkara ya fara mitin a cikin jihar talabiri kuma alhamdulillah abinda muka gani ga wannan taro da suke ga wannan mitin Eh, gaskiya akwai haske kwarai da gaske yan matsala kaɗan ce ka samu nan a birnin mai da 'yan jamhura da 'yan jam'iyyar lumana da sun kai rali sun tsage muna hotonmu da mun kaɗawa da zarafin nan mu da kayanmu na zaɓe duka dai wanda mun kai kwalliyar yamai da su sun ka musu hari kuma sun samu militankinmu wanda ke da hoton muhammad isu ga motocinsu da rabon tarayya waɗansu sun hoshe musu glass waɗansu sun kai waɗansu ma bugunsu sun kai mm. to gaskiya bantin wannan matsala da mun samu komi da komi dai yana daidai a yanzu. Eh, yawa malam uhumudu muhammadu ganin cewa waɗannan 'yan jam'iyyar lumana shugabansu wanda ya kamata a ce ya hito yana takara yana ɗarme yanzu haka a gidan kaso ba ka ganin kamar za a iya musu uziri a ce kamar suna cikin ɓacin rai ne ya ɓacin rai ai ba da mu za su ɓacin rai ba kuma ba da gwamnati za su ɓacin rai ba tunda kun san nan Nijar da shari'a da aikin gwamnati kashi-kashi ne kowa yana hayyace daban shi na shi lahi tsakanin shi ne da shari'a mu kuma namu aiki na party politik tsakankaninmu ne da party politik za mu kokowa a gani wanda mutane sun kai yarda da ra'ayin shi a kada mai kuri'a mm. Ok, na ina wannan abu shahe mu da za su samu militankin mu suna bugun su kuma suna kuma su barna ga kayansu. Mhm. Yawa, Malam Uhumud, ka mu ba da dama ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke saurari yanzu haka su fara kira a matsayinka na wakilin jam'iyya da ke mulki, wani kira za ka yi ma illahirin 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar? Yadda a tsaya a yi zaɓe lami lahiya, yadda aka san Nijar da zaman lahiya da kwanciyar hankali wannan karo ma abubuwan su gudana kamar yadda suka saba faruwa a Nijar. Eh, kiran da za mu musu shine ga wajen namu 'yan jam'iyya kullum dai mun gargaza musu ko da wani ya ja su su kyale shi in ta kai su gama shi da iko ne su gama shi da iko amma kan su shiga bigayya tsakankanin su da da su da 'yan siyasa kuma muna kiran jama'a duka mutane su gane da wannan zaɓe abu ne na annishuwa shekaru da shekaru ana yin shi a yi gogowa a yi kokowa in an kare kuma nan a koma ana dariya an ce zaben siyasa ba hmm. abin hada ne ba abin rigima ba kenan hmm. shi ne muna shan hankalin kowa da kowa a yi wannan zaɓe cikin lumana cikin hankali kuma. Hmm. Yau wato bari mu fara da ofishin murya Amurka da ke Nyamai. Malam Yusuf Abdullahi kana jin mu? Alo Malam Yusuf Abdullahi. Yawa kuna jin mu to akwai mutane maza da mata? Eh a zaka dai akwai jama'a bayyana ba bayyana ra'ayi ba muna so su yi tambaya ne amma muna da Allah muna so a yi tambaya cikin hankali tambaya mai ma'ana ba cin mutunci babu zagi tambaya abin da zai ciyar da Nijar gaba abin da kuma zai ciyar da rayuwar ɗan Nijar gaba a bamu mutum guda. To ga malami na farko. To da farko malam ka faɗi sunanka sai ka yi tambayar ka. Wa alaikum salam amma ba ma jin ka sai ka sai ka yi magana da kyau sai ka ƙara sauti. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Usman Lawali. Usman Lawali. Na'am. Yawwa to wace tambaya za ka yi ka san yanzu zaɓe eh, sai ka ji program ya maka ya gamsar da kai saboda ƙuri'ar talaka ita ce yancin shi kahin ka ba da ƙuri'ar ka sai ka ji program ka ji shirin da za a maka sannan in ka gamsu ka ba da ƙuri'ar ka wace tambaya za ka yi wa alaikum salam muna jin ka malam usman i eh, tambayar ka na'am tambaya ta wadda zani kan wannan gwamnati namu Eh, tambayar za mu bisa gare shi kan ƙura'un da za mu jewawa ina fatan dai allah ya sa ya kasance a yi adalci kan bangaren zaɓe kuma bayan haka nan eh, alhamdulillah gwamnati muna ganin dai ayyukan da yake yi allah ya saka da alkhairi mhm. To mun gode sosai Malam Usman yau. Malam Uhumudu in ka ji tambayar shi dai shi kamar ya, za a tabbatar an yi adalci a wannan zaɓe da za a yi idan aka ba kamar wanda ya ci a bashi wato a ba wanda ya ci zaɓe. Eh to kun san cikin program mu kamar kundin tsarin aikinmu da wancan kundi wanda mun kai aiki da shi har shekara biyar kuma da wanga wanda za mu fara aiki da shi in mun samu iko duka dai mun ce gurumin na farko shine a girka demokrasiya a girka duka institution na ƙasa su zan suna girke kuma suna da kwari kenan in ana sa a samu kwarin institution a girka demokrasiya dole ne sai abin da an ra'ayin jama'a a bishi kenan abin da ya hito da cikin akwatin zaɓe shi ya kamata a yi aiki da shi kuma gaskiya nijar muna da tarihi bisa ga wannan kuma gwamnati wannan bai da niyyar sake wannan tarihi abin da ya hito da cikin akwatin zaɓe ne za a gaya ma jama'a kamar yadda kun sani ga hili ne ake bude akwati a kidaya a gaya mu kowa abin da ya samu kuma alhamdulillahi za mu aiki da wannan yau wato birnin kwanni kuna jin mu Hello birnin Kwanni. To a ba mu mutum guda ya tambaya alasa akwai mata. Akwai mata. To ya kamata in an ji namiji sai a ji mace ko ba gaskiya ba. <laughs> Shine democracy. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ke magana. Ina magana da Adamu gaba ke magana. Daga ina ne kwanni ne ko kwanni muke da kwanni a bamu kwanni. Kwanni daga kwanni. Yawwa wa ke magana. Madan Ali Ummu. To, Madan Ali Ummu muna saurare ga ki ga Uhumudu Muhammadu, daraktan yakin neman zaben PNDS tarayya kuma shugaban ma'aikata da shugaban kasa wace tambaya zaki? To, alhamdulillahi lalle ko ina da tambaya. Tambaya ta bisa wanga zaben yanzu da aka za a yi wanda muka sama gaba. Mhm. Shin mu mata wani tanadi an kai muna? Wani kasau namu a ciki kamar in lokacin zaɓe ya ƙare saboda akwai mata da yawa waɗanda suka aza su to kuma mun san sauran nan gaskiya duk cikon lokaci na amma ya kamata in mutum ya wahala a samina na za a yi mishi alamu alaikum to malam uhumudu muhammadu kaji tambayar madan ummu to lalle na ji tambayar ta mu a jam'iyyar pnds tarayya bisa ga kulawa da mata kuma da keɓe su muna da babban tarihi kun gani ga wancan zaɓe wanda ya wuce aka ce a cikin ɗakin shawara ya kamata a keɓe kashi goma wanda zai zama na mata ne tumu mu a jam'iyyar pnds tarayya mu wuce wannan nesa ba kusa ba don inda mu ba mu kawo daftoci mata ba yalla da wuya a samu wannan kashi yanda an same shi dan in kun gane cikin difte wajen goma sha bakwai na assembly namu sun kai goma sha uku kenan a cikin namu difte talatin da bakwai da agare mu in kun yi dishe sai ku ga namu rabo wanda mun kai ya yi kashi ashirin bisa ga ɗari wanda mun kusa na mata a cikin wannan kundi namu lalle mun ce wannan kashi na mata cikin ɗakin shawara kuma da cikin maye-maye ma'aikatu ya kamata a ƙara shi gaba da haka nan da gwamnati ya ɗauki ya sa hannu ga dokar da ta maida shi kashi goma sha biyu bisa gari gare mu mu PNDS tarayya wannan bai isa ba kuma za ku gani mu a cikin mu za mu wuce wannan tsari da an kai na kashi goma sha biyar bisa ga dari wanda an keɓe mata cikin ɗakin shawara kenan muna da kulawa kuma muna gargaɗin mata su yi ƙoƙari su shigo siyasa mu ba mu kyamarsu muna famar su ƙara ƙarfi kamar da kun sani cikin ƙungiyar jam'iyyar pnds tarayya muna da ƙungiyar mata wadda muka ce ma oft wadda ke kulawa da matan tarayya lalle watan kungiya tana da mamba waɗanda suke har suna cikin biro na koli na na parti yana mm. kun gani akwai kulawa alhali kuma har yau dai cikin tsarin da mun yi mun ce ya kamata mata a bar su su yi lakwal a rage armasa yara 'yan ƙanana kenan yariya in ba ta kai shekara goma sha shida ba bai kamata ba a ce an hidda ta lakwal an yi mata aure don na shi a cikin tsarin da mun kai na fayyandon shari'a don mu kula da mata. Yawwa, to a Malam Uhumudu Muhammad wannan kayi bayani akan wato arman ƙananan yara, arman wuri da kuma majalisa. To su matan da ke yankunan karkara waɗanda su ne a wahale, su ne ke doguwar tahiya kan su samu ruwa, su ne daka, su ne sirhe, su ne sussuka. Su kuma wani tanadi aka yi musu? Yawwa, su kuma wajen matan karkara. kun san mu tsari namu duka shi ne a sauƙaƙa ma jama'a wahala cikin rayuwarsu kun gani dai mun yi tsari wanda ke a ba kowa ruwa inda duk babu ruwa a samu kowa da kowa ya samu ruwa ruwa masu tsarkakakku na sha kenan za ku ganin wannan zai rage mata aiki na biyu shine kuma mun yi tsari wanda suke wajen abincin mutane a samu babu wahala 'yan nijar su ci da 'yan nijar shine tsarin da mun yi muna son abin da muka noma mu ci shi yana kun ga za a waye mutane kai bisa ga a bar mai da ƙarfi kawai wajen noman hatsi shi kadai noman rani shi ma noma ne kuma abincin da aka samu ga noman rani abinci ne wani fam de terre wani salad wani shu to kun ga in wannan yawan jaba an ka watsa cikin ƙasa zai kama mata sauki. kuma har yau dai wajen aiki na daka kamar yadda kun ka gani mun ne da ja ana kai ma mata abin da muka ce ma mulan wanda zai sauƙa musu aiki wanda su samu su yi dakansu su yi garin su yi su suka ba cikin matsala ba hajjo mhm. dai kuma wajen ruwa dai zan koma wajen ruwa ana a duk do wanda muka ce ma eh, multi village kenan da gari da gari sai a sa famfo da wanga gari sai wanga gari da wanga gari sai wanga gari kenan ba cikin birni kadai za ka ganin honho ba nan daga gaba cikin ƙauye ma za ku ganin honho ya waje ba to kaga ƙoƙarin da za mu kama matan karkara. Mhm. Yau wato zandar kuna jin mu? Zandar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Zandar ne? Zai da Zandar ne. Yau lahiya lautu a bamu mutum guda ya yi tambaya. To, eh, ni ne zan yi tambaya ta ina da tambaya sai zuwa uku. To, muna saurare. Tambaya ta ta farko. Mm. Ita ce bisa kan cin hanci da rashawa. To. Wane kokari ne wannan gwamnatin take yi za ta nuna a ƙarara tana yaki da cin hanci da To. Saboda mun ga lokacin da aka kama kuɗaɗe a airport. Maimakon a yaba ma wannan kwastan ce sai aka lagantar da su aka ce dakatar da su aka sake musu guraren aiki. Wannan tambaya ta farko ce, tambaya ta biyu. Mm-hmm. ita ce ta zancen karkara da yake suna kula da karkara ina tabbatar muku cewa a nan da magaran shekaran jiya aka yi wani abu mai kama da kawo ruwa da magaran to wannan da magaran ita ce gari na biyu a duk ƙasar nijar to ita ce ake zancen kawo mata ruwa a yanzu ya ya karkara magana ta uku ita ce zancen kwanciyar hankali a cikin wannan lokaci na farfagandi wannan taka hankali da yawan yana ta an mutu bai ya ga kamar hutewa ce ta yadda suka rike kasan tsawon shekara biyan na gode To Malam Uhumudu Muhammadu tambayar farko yawa da wannan malami ya yi game da cin hanci da rashawa me ake yi yawa. Ah, bisa ga zancen cin hanci da rashawa. Mm. Ko da muka zo iko kun san akwai wata kungiya da aka ce ma transparency international mm-hmm. tana auna kasashe na duniya duka bisa ga zancen cin hanci da rashawa ko da muka zo iko niger tana ƙasa ta ɗari da arba'in rankin nata kenan gaskiya cin hanci da rashawa ya yi yawa cikin ƙasa a yanzu a mulkin namu nijar ta komo tara kudi ba ku gani kokarin da an kai cikin shekara biyar kuma wannan kokari bai kare ba tunda mun sa kungiyoyi wanda an kasa don fama cin hanci da rasuwa hmm. akwai halsiya yanzu kun gani bayan shekara kudu da ta yi tana aiki yanzu ta gwanance kwarai da gaske kenan wannan shekaru biyar da za a samawa za ku ganin aikin halsiya zai ƙara yi zai ƙara bunƙasawa akwai kungiya wadda muka ce ma santif ita ko wadda ke kulawa da kama kuɗi wa'anda shigo shigowa ƙasa ba hayya ta daidai ba mm-hmm. ita ma wannan kungiya da mutane ba san da ita yanzu an fara sanin ta kuma an ce ma banki da duka kungiyoyi masu aiki da kuɗi wanda duk ya ga kuɗi suna tamaka kuɗin nan ba na gaske ne ba ba hayya gaske sun shigo ƙasa ba ya gaya ma santif za ta report wanda za a aika ma abin da procurer aika ma justice. Mm-hmm. da wannan kungiya akwai talfa wanda muka ce malin yubert mun ce wanda duk ya ga cin hanci da rashawa cikin harakar shari'a ya buga waya ya ba da sunan shi ya ce gashi ga abin da ya gani bisa ga zancen cin hanci da rashawa kenan ana kokari da yawa kuma za mu bunƙasa wannan kokari abubuwa ne wanda mun kai nan Nijar wanda babu cikin waɗansu sai shi na yasa mun kai eh, rankin kinmu ya yi a miliyoyi abin da shi ke zancen da shi ke yi na don kowane doka za ka ɗoka dole ne in za ka yi mutum hukunci ka bi doka abin da ta ce lalle in ka bincika ka ga kuɗin ga ba na sata ne ba ka san da kuɗin ga na yan nijar ne ba na sata ne ba an bincika ba na hayya kishin kai ne ba kuma ba na hayya wani terrorist ne ba kenan an san da kuɗin yan nijar ne wannan dole ne a samu cikin sassakaci a maida mutane kuɗinsu. ba mm. wani hukunci inda kamar kuɗin sata ne za ku ganin hukuncin za a doka daban shike da hukuncin da an ka ɗauka bisa gare shi. Eh, amma ya ce wai kwastam ɗin da suka kama kuɗin sai aka canza musu wuri maimakon a bar su inda suke aiki. canjawar da an kai musu ba bisa ga wannan laifi ne ba su ma'aikatan gwamnati ne ba su da hujja su ɗauko takardun gwamnati su ba 'yan jarida a buga cikin jarida sun san da ba su da watan hujja yana mm. wanda an ka yi ma canjin wuri yi mai doka ne bisa ga lahin da ya cikin aikin shi ba dan wannan harka da suka yi ba. Eh ya wato tambayar shi ta biyu akan ruwa ya ce kayi magana samar da ruwa a yankunan karkara ga da magaram a matsayin eh, jiha ta biyu a Nijar su har yanzu ya ce an yi wani abu kamar samar da ruwa shekaran jiya da magaram. Eh, ba kamata ba garin da magara alhamdulahi da bana matsalar ruwa ta kare da magara tun da aikin da gwamnati ya yi kilo wajen saba'in an ka zo an ka yi forage kuma an iske gulbin ƙasa wanda shi ba da magara kaɗai ba ma da ma da magara kana ya jawo ka kai an maradi ruwan ba za su karewa ba kenan yanzu kuma za ku gani daga yanzu da magara ruwan da an ka kai mata ya wuce garin da magara ya wuce karin garin da magara kadai babu matsalar ruwa da magara tun da wannan wannan aiki da an kai an samu maganin ruwan da magara kuma wajen kakara lalle ana nan gayi ku tambayi mutanen jihar tanut ko da mun ka zo iko kashi talatin ne bisa ga ɗari ke samun ruwa tsarkakaki cikin jihar tanu yanzu an kai kashi sittin kenan ana kokari kwarar da gaske kuma tanut nan ne kusa da magara za shi zo shi gani shi da kai shi tambaya kuma abin da an kai tanut an yi shi can wajen ayoru inda da mutane ruwan riba ne suke sha yanzu su ma ruwan sai a tace su a yi eh, famfo wanda zai shaida da gari zuwa gari in ka zo jihar talabar za ka gani duka famfo da gari zuwa gari ruwa tatacci mutane sun samu ruwa tsakaki Yau sai tambayar shi ta uku ya ce game da batun tashin hankalin da kai an tsatsa ga su fosta an yi hwashe-hwashen motoci har da bugu ya ce wai baka ganin kamar ɓacin ransu suka nuna saboda yadda kuka tahiyar da mulki a ƙasar jamhuriyar Nijar a shekaru biyar da suka gabata. To, ɓacin rai su kaɗan na 'yan ƙasa, ai yanzu ne ya kamata in suna da wani ƙoƙari su kaɗa ma kandidakin su ƙuri'a ya samu ya zo iko ya yi iko yadda suke son a yi iko mu muyi yi namu iko kuma mu yi cikin kwanci hankali lalle mun yi aiki 'yan nijar sun gani kuna jin abin da suka haɗi in shugaban ƙasa ya wuce ko ina biya sai a ce kayi To lokaci ya ɗaga mana hannu Malam Uhumudu yana cikin bayani kuma layin ya tsinke amma ga dukkan alamu dai ya yi bayani kuma ya amsa tambayoyi Jamila ma tana da tambaya amma lokaci ya yi. kuma muna godiya sosai ga malam uhmudu muhammadu a daraktan yakin neman zaben jam'iyyar pnds tarayya kuma shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa idan allah kai mu litinin za mu tattauna da abdulabu dan takarar jam'iyyar cds ranar talata kuma za mu tattauna da Kasim maktar dan takarar jam'iyyar cpr inganci sai kuma ranar laraba idan allah ya kai mu za mu tattauna da ɗan takara ko kuma wakilin ɗan takarar jam'iyyar mnsd nasara wato saini Omar. baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai ranar litinin da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Vasco da Abdul Aziz Adali Toro wanda ya taimaka mana da ɗaukan waya jama'a ku huta lahiya kuma a ƙarshen mako lami lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.